gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya ce karamin sanin ilimin addinin islama ne ya jefa kasar cikin wannan halin kakani kayi da ya ce ya fi ciwo zafi gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karban tawagar wasu ɗalibai da suka dawo daga gasar karatun kur'ani mai tsarki karo na 28 da gudanar a jihar jigawa people with very limited education limited islamic education will go out of their way and make very loud pronouncements that are not in with Islamic precepts and Gwamnan ya ce mutanen da ke da karamin sanin ilimin addinin Islama ne sukan kaucewa hanya su dinga bayyana abin da ya saba wa koyarwa addinin Islamar. Ya ce wannan shi ne ya jefa mu cikin halin da muka samu kanmu ciki idan aka ce mun bi koyarwar Alkur'ani a dan gaskiya ba za mu samu kanmu cikin wannan kwamacala ba. Ya ce gurɓataccen fasarar Kur'ani ne ya jefa mu cikin wannan matsala. is our duty, a moral obligation for us to really go back to basics and practice the Islam that was Ya ce ya zama mana dole mu shugabanni mu koma ta farkin koyarwa Annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi don ta wannan hanyar ne kawai za mu samu sauki na game da irin abubuwan da ke faruwa na ma neman tsira baki daya. Even in a state of war, women, children and places of worship, Islam did not say no go a church a synagogue. No. Ya ce ko a fagen yaƙi ma mata da yara da wuraren bauta addini bai da taɓa su ba kai ko da ma coci ne ana ma kare su ne baki ɗaya lafiya amma waɗannan mutane kan aikata duk yadda suke so su kuma kona masallatai da coci-coci da ma gidajen mutane kuma su dinga kiran kansu musulmai a wannan ba koyarwar addini ba ne shek tijani umara shi ya jagoranci waɗannan ɗalibai goma zuwa fadar gwamnatin jihar wadda guda bakwai daga ciki suka samu nasara wajen gasar karatun kur'anin wanda ya soma da bayyana da yake kallon boko da ma 'yan boko kamar haka kowane shekara wanda suke ba mu farais wallahi 'yan boko ne kuma mutanen gamman ne su ji masu cewa boko haram a wani waje boko haram haram ne amma borno kan boko halal saboda yan boko su ne a borno suke kula da qur'ani wallahi a hato domin haka wallahi in mun tashi mun kula da qur'ani Allah zai kawo mana zaman lafiya Sheikh Umara ya kuma gabatar da waɗannan ɗalibai ga gwamnan da suka samu nasara wajen wannan gasa yara guda goma muka tafi da su guda bakwai suka ciwo prize muhammad algoni ahmad ya zo a izu 40 second position a national level kuma bana zai wakilci Najeriya a iran zai tafi international uh, quran competition sai amina ali muhammad wannan ta karanta Qur'ani izu 60 kuma ta zo ta zama first a national level. Akwai yaron mu ɗaya ko kuma alƙalinmu ne wannan yanzu haka yana Madina yana PhD. shi wannan na international judge ne a saudiya shi yana daga cikin wanda suke jara karatun duniya gaba ɗaya wani tahir wani idris an kuma rera karance karancen Kur'ani a wurin kamar haka rabbana ma khalaqta hadha batilan subhana haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya